walanatullahi ala a'da'ihim ajma'in masu girma masu kallonmu da sauraronmu na wannan tasha mai albarka ta alwalaya tv hausa muna yi muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka na kamshin aljanna shiri ne da muke kawo muku shi a wannan wata na almuharram wanda a ciki muke bayani dangane da ayyuka da kuma falaloli na shi wannan wata da kuma ayyukan da ake a cikinsu a ah, shirin da ya gabata muna kawo muna magana ne akan abin da ya shafi falala na ziyara na Imam Hussein alaihi salam a cikin wannan wata mai albarka kafin mu ci gaba akwai ɗan tsokaci a dangane da abin da ya shafi wato bayani dangane da kamar wata 'yar shubuha da wasu ke amfani da ita wajen kamar nuna wani rauni ko abin da ya kama da haka wajen nuna soyayya da mabiya a bait suke yi a tsakankanin imma musamman abin da ya shafi a wato tsananin bayyana ita wannan wake a takarbala. a matsayin kamar me yasa aka fi bayani akan imam imam hussein alaihi salam tare da cewa sauran a'imma musamman dan uwansa imam hassan shi ma a shahada ya yi kamar yadda muke faɗa amma me yasa muke ainihin wato mai da hankalinmu ko muke zafafawa fiye da kowa wato dangane da magana akan imam, imam hussein alaihi salam to domin ba da kamar amsa ina ga ya kamata ne mu je magana daga bakin shi imam hassan alaihi salam da ya yi akan ita wannan waƙi'a ta karbala wato tun kafin ma ta faru tun yana raye da kuma irin girmanta da irin wato tsananinta da za ta faru ga shi imam Hussein alaihi salam akwai ruwaya da ta zo kan cewa wata rana imam hassan ya imam hussein alaihi salam ya shiga wajen imam hassan da ya kalle shi sai ya fashe da kuka yake cewa me yasa kake yin kuka ya aba abdullah sai yake cewa abin da yake sani kuka shine wato abin da aka aikata a gare ka ko za a aikata a gare ka ko kuma an aikata a gare ka wato yana son yi bayani akan musibar da za ta faru da imam hassan na wato shayar da shi guba da za a yi wanda wannan shi ne zai zama sanadiyar shahadarsa to anan ga abin da shi imam hassan yake faɗa ruwaya ɗin tana cewa innal husaina alaihi salam da khala yawman ilal hassan alaihi salam falamma nazara ilaihi baka faƙala lahu ma yubkika ya aba abdullah ƙala abki lima yusna'u abki lima yusna'u bik faƙala lahu alhassan alaihi salam ilayya sammun yadassu ilayya fa uqtalu bihi walakin la yau mika ya aba abdullah yattalifu ilaika thalathuna alfarajulin rajulin yadda'una annahum min ummati jaddina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa islam fa yajtami'una ala qatlika wa sabki damika wa intihaki hurmatik wa zararika wa nisa'ika وانتهاب ثقلك فإندها آه فإندها تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار واتو a wannan ruwaya din imam hassan yayin da imam hussein ya gaya masa wannan abin da ya kawo abin da ya sa kuka sai yake ce masa ka sani abin da za a aikata da ni wato sammu ne ko kuma guba ne wanda za a zo a yi da sisa da shi a gare ni a shayar da ni shi wato shi ne abin da zai zama dalilin kashe ni amma yake cewa ka sani la yau maka yau mika ya aba abdullah wato babu wata rana kamar ranar ka kai ma'ana ranar da za ka yi shahada ranar da za a cutar da kai yake cewa domin za su kewaye ka wato mutane akalla mutum dubu talatin mazaje kamar dubu talatin za su kewaye ka wanda kuma dukkanin suna da awar cewa su al'ummar manzan Allah ne wato al'ummar kakanmu ne manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan kuma dukkaninsu suna nasaba kansu zuwa ga addinin musulunci ma'ana suna iddi'ai kan cewa su musulmi ne kuma su daga al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi ne don haka za su taru akan kashe ka da zubar da jininka da kuma keta alfarmarka da kuma wato riba ce 'ya'yanka da matanka da kuma ɗauke wato dukkanin wato dukiyoyinka da kuma uh, dukkanin wani abu na, na mallakanka da haka yake cewa yayin da wannan abun ya faru to lallai la'ana za ta faru za ta afku a kan banu umayya lokacin ne wato sama za ta yi ruwa amma na jini sannan dukkanin komai zai kuka saboda wannan abin da zai faru a ka hatta dabbobi da suke daji hatta kifaye da dukkanin abubuwa na ruwa wato halittu na ruwa za su kuka saboda wannan abin da zai faru a kanka wato na wannan waƙe a ta karbala wannan kaga kamar dalili ne akan cewa wato su kan sa imma alaihimussalam suna ainihin mahimmantar da shahadar imam hussein alaihi a akan tasu suna ainihin wato faɗan wato tsanani da yake a cikin wannan waƙi'a ta karbala fiye da wato yadda za a shahadantar da su wato abin da zai sami shi imam husaini tsananinsa ya wuce nasu tunda wannan gashi shi imam hassan ne da kansa yake faɗin wannan to ashe kenan kaga ba wani abu ne wanda yake mu ne muka kirkiro shi ba ko mu ne muka farar da shi ba kan cewa eh, shahadar imam hussein alaihi salam ko waƙi'ar karbala wato a ce wadda babu kamata wannan magana ce daga bakin imami kuma wato shi kansa kenan imam hassan alaihi salam da yake cewa la yau ma ka yau mika ya aba abdullah wato babu wata rana a wajen musiba kamar ranarka kamar ranar da za a shahadantar da kai wanda mutum dubu talatin za su kewaye ka kuma dukkan suna da awon musulunci suna da awon cewa su daga al'umman ma'aiki suke mutum dubu talatin su kewaye shi da shi da zuriyarsa da sahabbansa wannan kaga yana nuna mana wato yadda girman shahada girman waƙi an karbala take don haka kenan ba kamar yadda wasu suke cewa 'yan shi'a suna fifita imam husaini akan imam hassan sukan yi zaman makoki na fiye da wato kwanaki har kusan arba'in ko abin da ya kama da wannan alhali sauran a su wato kamar Eh, eh, shi kamar imam hassan ba a yin wannan akan shahada sako abin da ya kama da haka kuma abin da ya kamata mu fahimta shine lallai eh, shi imam hassan lallai musibar musibarsa musiba ce ba karama ba ita ma duba da cewa na kusa da shi wato matar shi ita ake hada baki da ita domin ta ainihin sa masa sammu wanda ke zama shine uh, dalilin shahadarsa uh, kuma wannan shi ma ba wani abu ne abin mamaki ba duba da cewa uh, idan muka kalli tarihi za mu ga hatta annabawan allah subhanahu wa ta'ala daga cikinsu akwai wa'yan da na kusa da su ba su imani da su ba ko kuma da su ake haɗa kai domin ba wa innan annabawa ɗin wato matsala a cikin da'awar da suke yi misali kamar annabi nu alaihi salam dangane da ɗansa allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innahu laysa min ahlik innahu amalun gairu saleh. Ah, tare da cewa ɗansa ne amma allah ya ce ba ahalinsa ba ne saboda ayyukansa masu da kyau haka in maka kalli annabi lot alaihi salam ah, matarsa tana daga cikin wanda suke bashi matsala take ainihin warware dukkanin ah, da'awar da yake yi ta hanyar haɗa kai da ainihin wanda ake yaƙi da abin da suke aikatawa don haka allah yake cewa dangane da ita fa an jainahu wa ahlahu illa ra'atahu kanat min gabirin wato allah ta'ala ya tsiratar da annabi lot da wanda suke ainihin ahalinsa sai dai matarsa kawai ita tana daga cikin wanda za a halakar wato saboda aikinta to shi ma imam hassan uh, irin wannan ne ya faru da shi kan cewa matarsa ita ce aka haɗa baki da ita saboda wani alkawari da aka yi mata da abin da ya kama da wannan allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai kuma dangane da wato mu shine abin da ya shafi bayani dangane da falala na ziyara da muke yi wato ziyarar imamu a imamu a Hussein alaihi salam wannan ziyara din wani lokaci zai zamanto ga wanda ya sami iko zuwa ga ainihin karbala zuwa ga ainihin hubbaran shi inda aka wato business kenan da shi da sauran shuhada wani lokaci kuma a'a daga nesa daga gida daga inda mutum yake rayuwa idan allah bai bashi iko ba to kamar yadda muka kawo cewa akwai ruwaya ta wato addu'a da ake karantawa ta ziyararsa wanda yake yana nan a cikin littattafa na addu'o'i da sauransu to a yau insha Allah za mu dora daga wani ruwaya wanda aka samu daga imam sadiq alaihi salam yana cewa عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول إن الحسين إن الحسين بن علي عليه السلام عند ربه عز وجل ينظر إلى موضع معسكره ومن حله من الشهداء معه وينظر إلى زواره وهو أعرف بهم wa bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim wa darajatihim wa manzilatihim inda Allahi azza wa jal min ahadikum bi waladihi wa innahu la yara man sakannahu um, fa yastaghfiru lahu wa yas'alu abahu wa yas'alu aba'ahu alaihim salam ay yastaghfiru lahu waya yaqulu Lauya alamu za'iri ma za'iri ma addallahu lahu lakana farhahu akthara min gammihi wa inna za'irahu layan kalibo wa ma alaihi min zambin wato wannan ruwa din tana bayani ne akan cewa an samo wannan hadisi daga aba abdullah wato imam jafar sadiq alaihi salam kenan yana cewa imam hussain zai kasance a wajen mahalicin shi wato ruhinsa kenan kuma yana mai halin kallo zuwa ga wannan waje da aka yi wannan gumurzu wato ma'askar hidin kenan shine inda aka yi wannan gumurzu na karbala da kuma inda aka bizne shi aka bizne gangan jikinsa da kuma sauran shuhada wanda suke tare da shi ah, sannan kuma ah, da yana kallo zuwa ga sauran wanda suke kawo masa ziyara wannan waje kuma yana mai sanin su ma'ana yana mai sanin wa'annan zuwar ɗin da sunayensu da sunayen iyayensu da kuma darajansu da matsayinsu a wajen allah tabaraka wa ta'ala ah, fiye da yadda ɗayan ku yake sanin ɗan shi wato haka imam hussein yake sanin wanda suke ziyaran shi kuma eh, yana, ainihin mai neman gafara ga wanda suka zo wannan waje eh, allah ta'ala yana, nema musu allah ya gafarta musu kuma sannan yana eh, roƙon su ma sauran iyayensa ma'ana kamar sauran a'imma kenan irin su imam ali sai da fatima da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa su gafara su nema musu gafara yake cewa da a ce shi mai ziyaran imam a imam husaini zai san abin da allah ya tanada masa na daga wato falala kenan da lada to lallai zai yi farin ciki mai yawa fiye da yadda zai baƙin ciki a rayuwarsa sannan kuma wanda ya kawo wannan ziyara ba zai koma gida ba face sai yana wanda aka gafarta masa dukkanin zunubansa a nan za mu fahimci cewa cewa yana, yana tare da yana wajen mahalicinsa yana nuna mana cewa wato rohi ne kamar yadda muka sani Ah, dama bawa eh, shi wannan waje da aka bizne mutum ko ma wane ne to ai gangan jiki ne aka bizne amma ruhi shi baya mutuwa kamar yadda muka sani to don haka imam husaini ah, yana wajen mahalicin shi ah, yana kallon wannan bigire da aka bizne gangan jikunansu da shi da sauran shuhada kuma yana kallon wanda suka kawo masa ziyara kuma yana iya su da sunan sunayensu da iyayensu da tsatsansu da komai da komai fiye da yadda mutum yake iya sanin ɗansa wanda ya haifa kuma zai ci gaba da nema masa gafara yayin da ya zo wannan ziyara kuma zai nemi sauran wato a imma da su masu nema mishi gafara sannan kuma a ba zai koma ba face sai yana wanda aka gafarta masa wato daga dukkanin zunubansa wanda ya aikata don haka wannan kaga ba karamar falala ba ce ga wanda yake ya samu wannan ziyara wannan anan ana magana na wanda ya samu zuwa karbala kenan ya samu zuwa wannan markadi wato makwanci na shi imam hussein alaihi salam akwai a ruwaya ta gaba wanda shi kuma daga har yau layu shi ma dai daga imam sadiq ne yake cewa na abi abdullah alaihi salam kal walau ya alamu zairu lil husain alaihi salam ma ya da ala rasulillah min alfarah wa ila amirul muminin wa ila fatima wa ila al'a'imma wa shuhada minna ahlul bait wa ma yanqalibu bihi min du'aihim lahu wa ma lahu fi dhalika min athawab fil ajil wal ajil wal madhkur lahu inda Allahi la habba an yakuna ma da darahu ma baqiya wa inna dha'irahu la yakhruju min ah, rahlihi ma ya yaqa'u qadamuhu ala shay'in illa da alahu fa idza waqa'at ash-shamsu alayhi akalat dhunubahu kamata a an-naru al-khataba wa ma tubqi ash-shamsu alaihi min min dhunubihi shay'an fayansarifu wa ma alayhi dhanbun wa qad rufi'a lahu min ad-darajat ma la yanaluhu mutashahhitun fi damihi fi sabilillah wa yuwakkalu bihi malakun ya komu makamuhu wa yastaghfiru lahu hatta yarja ila ziyaratin aw yamdi thalathu sinin wuyan yamuta wa zakarar alhadith bi tawili wato hadisin ya wuce haka ma yake cewa ah, wannan hadisi yana bayani akan cewa wanda ya ziyarci imam hussein alaihi salam da ya san abin da yake wato na farin ciki ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da farin ciki da yake samu samun imam, al, imam alaihi salam da farin cikin da yake samun sayyida zahra salamullah alaiha da farin cikin da yake samun sauran a'imma ta dalilin wannan ziyara da mutum ya kai ma imam hussein da kuma sauran shahidai na ahlul bait to da ba zai so ya eh, da kuma abin da yake samu na addu'a da kuma ladan da yake samu a wannan duniya wato sakamako na a wannan duniya da zai same shi wal'ajil da kuma a gobe kiyama da kuma abin da allah ya aje masa na wato sakamako mai girman gaske to da wannan wanda ya wannan ziyarar da zai so a ce a wato ya tare a nan ya ci gaba da rayuwarsa saboda ya ci gaba da wannan ziyara din yake cewa kuma duk sanda ya fita ah, wato domin tafiya zuwa wannan ziyara ko kuma koma daga wannan ziyara to akwai duk sanda ya ɗora kafansa akan wani abu kan ƙasa ne kan eh, dutse ne kan menene duk wani abu da ya ɗora kafan shi a kai to wannan abun zai zama yana yi masa addu'a sannan kuma eh, idan rana ta dake shi to tana cinye dukkanin zunuban da yake tare da shi kamar yadda wuta take cinye ainihin wato kiraruwa da haka wannan rana din ba za ta bar komai a gare shi ba na daga zunubi har ya dawo daga wannan ziyara din kuma zai zamanto ana daga darajarsa ta yadda darajar da zai samu ya fi na wanda za a zubar da jininsa a fi sabilillah sannan kuma za a wakilta wani mala'ika a gare shi wanda zai dinga nema masa gafara har ya dawo daga wannan ziyara da ya tafi ko kuma ma har zuwa tsawon shekara uku ko kuma har zuwa lokacin da zai mutu allahu akbar wannan shine kaɗan daga cikin wato matsayi na falala ga wanda ya samu daman ziyarar imam hussein alaihi salam to duba da cewa lokacin da aka ɗeba mana ya kawo jiki insha Allah za mu dakata a haka sai zama na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya muna cewa assalamu alaika ya abdullah wa alal arwahi lati hallat bi fina'ik alaika minni salamullahi abadan ma baqaitu wa baqiya al-layl wan nahar ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته